daidai da 23 ga watan march shekara ta 2015 a ci gaba da tarihin shekul islam ahmad <clears throat> ibn taimiyya allah madaukakin sarki ya gafarta mashi kamar yadda muka ambata a karatattuka da su gabata tarihin irin waɗannan gwaraza fitattu a duniyan kowane fage duniyan ilimi ne duniya ne na jarunta duniya ne na tsoron allah duk wani fage da za ka ɗauka to irinsu ibn taimiyya sun yi ficen da ɗan adam sai dai ya faɗa abin da kawai ya zo cikin tunanin shi allah maraukin sarki ya gafarta mashi irin waɗannan manyan mutane ba a zuwa a yi marare wajen bayani gani da su kuntuna sanda muka zo za mu yi bayani akan tarihin shehu usman dan fodiyo mutane haccewa suke anya kuwa za a karanta ihya'u sunnan nan duk abin da ya kamata mu faɗa akan tarihin shekul islam ibn taimiyya gwargwado mun faɗe shi haka sanda muka zo tarihin imamu malik sanda za mu fara karatun muwatta da sanda za mu fara karatun littafin ibn abdulwahab mun yi cikakken tarihin shi da tarihin ah, al'imam al'albani a sanda za mu karanta ta'alikatun saniya sharhu usulid da'awatis salafiyya to ibn taimiyya ba ahalus sunna ba har waɗanda ba ahalus sunna ba suna da kwaɗayin son su san tarihin shi to kuma ya zama wajibi a tsayu matukan tsayuwa akan a ga an masu tarihin shi don su san shi to sai muka ɗauko wannan littafi mai suna rijalul fikari wadda a wata fil islam na allamatu sayyid abulhassan ali alhassani annadawi muka ɗauko bayanan da ya yi dangane da ibn taimiyya tun kafin haihuwan shi da sanda aka haife shi irin gwamnatoci da malamai da rubuce-rubuce da tsare-tsare da suke a zamanin domin ka san ibn taimiyya a bisa wani yanayi ne ya taso idan muka shekaru biyu muna tarihin ibn taimiyya a wannan yanayi za ka amfana duk wanda ya waiwaye karatun da muka yi a makon da ya gabata a gaban da muka ce alwada'ul ilimi to ɗaliban ilimi na gaske za su amfana da irin malaman da muka zo muka bayanin su haka mun kwana inda mala ya ce laƙarƙanin tisharul ilmi fi taqaddumin mufradin mutaradin a wannan zamani da waɗannan hamshaƙan malamai da suka taso suka yi fice wajen ilimi da karantarwa to yaɗuwan ilimi ya zama abu ne wanda yake tsahon gaba babu wani abin da ya cin mashi idan ana maganan wani abu ne ya fi tashi a lokacin barin buga misali yanzu a ƙasan nan ku gaya man abu biyu wanda waɗannan abubuwa guda biyu sun fi komi tashi na ɗaya siyasa na biyu boko haram ba abin da yake su tashi haka boko haram dai kowa na tsoro yana shakka yana ɗari-ɗari da yadda rayuwanshi za ta kasance haka shi yasa duk jaridu duk mujallu gidan rediyo ne tv ne tatsuniya ne a dandalin yada bayanai na gulma to duk in kaji za ka ji iyakan kasan da za ka ci haka abin da ya shafi siyasa haka ne ko ina kaji to a zamanin nan da ne taymiya ya taso to babu abu mai farin jini wanda yake tsahon gaba ake tattauna shi kuma kowa ke gogoruwan cewa yana ciki irin mai ilimi kuma a irin wannan yanayin da muka tsinci kan ma ciki abin da mu ma ya kamata mu zama kenan domin a zamanin mun ji cewa tatar suna kashe mutane irin yadda boko haram ke kashewa haka to sai malamai suka yi yunkura wajen karatu da karantarwa da rubuce-rubuce da yada alkhairai ya lalasaf matasanmu mazanmu da mata mu ba wannan da ke gabanmu ba babban abin da ke gabanmu shine yau wa za a zaga yau wane ne ya kuskure a yada don allah ba ka ke ba cin mutuncin masu mutunci wulaƙanta jama'a wannan shine ke bakin mutane abin da ya kamata kuwa ce kowa ya tinkar neman ilimi kamar yadda a wannan zamanin ya zama haka za a kalla ba kasar ba alarammomi masana alkur'ani nawa wannan rikicin ya ci eh daga farkon shi zuwa yau wanda da gasken boko haram sun kashe da waɗanda aka shiga sa aka kashe nawa Jam'a mun fahimci wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya kiyaye mahala ya ce a fa tsakankan wannan rikicin ne muka rasa manya-manyan malamai wanda duniya take labarinsu shek jafar mahmud adam da shekun albani haka a tsakankanin nan ne fa muka rasa malon umar dan mai shiya ka kumanta ana cikin wannan ne fa muka rasa malon gomari a garin borno a garin maiduguri to matasanmu tsakani da allah sun tunkari harkar neman ilimi da jajircewa yadda za su dawo mana da waɗannan gwarazon don daga gan shi kokari yake kawai ya shiga burtu ya ce shi ma malami ne da saddara litta da risu kullu muhawisin balidun isamma bil faqihil muhaddisi Allah shi kyauta mala yace faqad wujidat fi misr wa sham madarisu kabira a wannan lokaci duniyar lokacin da ake labarinta a fagen ilimi duniya biyu ne misra da sham kuma a wannan lokaci sai ya zama an ta kakkafa an ta samar da an ta bubbuɗe makarantu manya-manya kun fahimci wannan da kyau ku? makarantu ake ta yi haka yi kamata kowane malami ya zama yana da makaranta tashi da ya zauna yake karantar da al'umma alkhairi kun gani mala ya ce wa durul hadis ana ta buɗe darul hadis darul hadis darul hadis darul hadis wannan yasa babban malaminmu a shekul albani allahu yarhamuhu yake da darul alhadis salafiya ni ma nan nake da darul alhadis salafiyya ina fatan mun gano wannan da kyau hakan magabata suke kun gano wannan wanda za ku zo ku ji tsarin yanda makarantun suke a bisa wannan tsarin ne muke tafe da izinin allah abubuwan da za mu karanta za a ci to za a zo za a tarar da wannan tsarin mun gudanar da shi da izinin allah amma mu ba ma garaji mun gano wannan da kyau ku za ka fahimci mai ake ce ma garaji <clears throat> wai garaje ne aka ce mai ga sai ce a samiya kun san dami eh damin fa ko su sukewa ba a yi ba in ma surfe ne ba a yi ba in ma nika ne ba a nika ba ba abin da aka yi kawai daga cewa gadami sai ce a sami miya saboda me saboda sauri yana gaugawa to mu ba ma sauri ba ma gaugawa ina fatan mun gano wannan da kyau muna tafasannu muna ganin kowa abin da ya yi daga nan za mu kwaikwai inda muke kuskure mu gyara inda za mu zo da wani salon da kuma ba a da irin shi to da izinin allah a bisa tsarin mai abin muna tsarin mu kuma mu yi ina fatan mun fahimci wannan da kyau ku bi mu mu je sannu allah ya sa mu dace ma'ala ya ce tilkallati assasaha al'ayyubiyon wal mamalik ya ce waɗancan makarantu waɗanda suka assasa su su ne sarakuna wanda suka biyo tsatsan ayyuwa? wa e eh? salahuddinin ayyubi. sannan sai sarakuna da suka biyo bayansu haka ake yi shugabanni na da na musulunci na kwarai kamar yadda makaranta suna mara malamai bayani su ɗaure masu gindi wajen gina masu makarantu da masallatai da kuma kulawa da yanayin karantarwar da inganta rayuwar ɗaliban haka shugabanni aka san su tun da mun fahimci wannan da kyau ko lokaci ne yana tsawo sai zama sarakuna sun fara fitan kafa daga tsarin da musulunci ya ɗora a kai sai so koma so suke malaman su rika rawa da bazansu ba su su rawa da bazan malaman ba rikicin da ya barke tsakanin shehu ɗan fodiyo kenan da sarki yunfa a lokacin shi ɗan fodiyo yana goyon bayan sarki sarki na ɗaure ma da'awan ɗan fodiyo gindi da diddiyin da za a yi ana nan sai sarki sai lura a'a yanzu fa in yana son a yi wani abu a ƙasan nan to ba zai yi ba sai ya nemi tallafin wa shehu ko jawabi ne in yana son kowa ya karba sai dai gaya ma ɗan fodiyo ɗan fodiyo ya gaya ma mutane nan da nan sai aka rika shiga ana fita ana shiga ana fita sai da aka haɗa su kun gano wannan da kyau ko aka ce wai mulkin shi yake nema shi ba malami ko in ka fahimci malami <clears throat> da kyau malami ba mulkin ka yake nema ba shi abin da yake so a bashi dama ya kandar da al'umma kadai in ga malami yana neman shugabanci yana neman mulki ba malami bane kana duba za ga ko wani abin da ya asara yana son ya makale ta wannan ne ya dawo da shi amma asali ba malamin bane malami abin da yake damuwa da shi shine karantar da al'umma kawai sarakuna a wancan lokaci suka tsaye wajen fada da shaudan fodiyo ɗan fodiyo ya ƙaddamar da jihadin musulunci a kansu kuma allah ya sa ya nasara kun gano wannan da kyau ku amma muna son shugabanni ne wanda za su ɗaure ma addini gindi akwai lokacin da sarki abdallah mai rasuwa allah ya gafarta mashi lokacin yana waliyul ahad bai zama shugaban ƙasa ba ya kai ziyara makaranta da gidan uthaymin sai ga uthaymin duk da girman malantan shi yana wani gida ne gidan ƙasa ɗalibai ga su nan da yawa ya ce algata malam ina ne gidan ya ce nan ne ina ne makaranta ya ce nan ne ya ce subhanallah ya ce muna ƙasan nan ya ɗauki wani estate guda ya ba shi ya ce wannan ka zauna temporary tukuna kafin a gina makaranta da gidan a lokacin usaimin ya sa ɗalibai suka kwaso komi nasa suka dawo wannan estate ɗin ta masu yawa amma wai ana cewa kafin shine suka je suka gina gidaje suka gina makarantu da komi aka ce usaimin ya dawo kuma an ba shi ba kyauta fa kuma gwamnati ba za ta yi mai katsalandan ba don allah an jima idan aka zo harami da majalisin ilimi kuma ka ce Allah ka saka ma hadimul haramaini asharifai na wanda ba zai ce amun ba kowa zai ce amun? duk wanda bai ce amun ba to ina ganin aran hanya aka yi aka zo da shi don bai san mutunci ba kun gano wannan da kyau ku abinda suka rika yi kenan ka je ka ga irin yadda ake kyautata ma limaman harami ka ga yadda ake kyautata ma dukkanin malaman nan alhassan ya mamaki da shi da samir wai lokacin da mala albani yake ce masu ai ba abin da gwamnati ta taba mai a najeriya ce suka ce kaif wai ba ka da manya-manyan gine-gine da ƙa'a-ƙa'a manyan ɗakin taro in za ka abin na ce akwai jifa-jifai ya ce bai da komi to yana kake wa'azi ya ce titi yake tarewa sharul am suka ce kai ya ce to haka yake haka yake to motocin ba ce sai canza hanya irjalal am suka ce ba ruwanmu da su ba ruwansu da mu kowa wai yan sanda <laughs> kowa na nashi abin ne suka yi ta mamaki wanda a lokacin sufa daga sham in za su zo aikin hajji da ministoci suke zuwa kaga ministocin na masu hidima wanda a yau a ƙasan nan idan a ga malami da minista ya shiga uku haka amma fa saddauna yana tare da abubakar gumu ko bai shiga uku ba sau da lokacin an karantar da al'umma ladabi da tarbiyya da sanin ya kamata da mutunta malamai haka ne abubakar gumi ya haɗu da saddauna suka yi aikin da a yau ake yabawa shi sa duk wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai tsawa ba kun bayanci wannan da kyau ko duk abin da saddauna zai yi to sai da shawara abubakar gumi wannan shawaran ne fa suka haɗu suka haɗe ta waje ɗaya suka ba da shawaran da aka kafa rabitatul alamil islami yau da za a ci gawan ɗan siyasa ya zo ya ba da gudunmawa ko kuma ya zo ya tallafa ya gina musulmi wani abu a yau an shiga uku sai ka ce shi kafiri ne shi ba musulmin ba ne haka ne sai aka waye gari muna da yanayi iri ɗaya da su a zamaninsu su sun bota hanya sun yi nasara mu muna da wahala da kunci da damuwa iri ɗaya da su amma mun kasa bin hanyar da su suka bi to ku zan ga yadda za mu fita daga wannan halin da muke ciki a yau kunga kenan tarihin ibn taimiyya da muke karantawa yana taimaka mana wajen haskaka yadda ya kamata mu gudanar da tsari na rayuwanmu haka Allah shi taimake mu ma'ala yake cewa kana ya ummuhum kana ya ummuha abdullab min anha'il alam waɗanda suke jagorantan waɗannan makarantu to ɗalibai ne da suke fitowa daga sasannin duniya a wancan lokacin yanzu misali irin yadda sunanmu yi durum ya kai ko'ina ai ya kamata kalla ba kasar ba ce muna da wajen da muke sauke ɗalibai daga ko'ina daga ƙasashen afirka ba ma najeriya ba akalla ce muna da irin wannan beni na poli kamar guda biyar wanda kowane bangare ɗaya yana ɗauke da ɗakin kwana biyu da bayin shi da kicin shi da ɗakin aje kayayyaki wanda duk wanda ya zo daga cikin ɗalibai za a ɗauke ɗaya a bashi da shi da iyalan shi tsarin wanda ko ba su da iyali ga su nan sai ya zauna ya shekara ɗaya a karantar da shi a karantar da iyalin shi su koma garinsu in suna da bukata misali a ce sun yi satifiket. in sun koma sai a ce su dawo kuma su shekara biyu su yi diploma haka haka haka sai ga an yaye ɗalibai da yawan gaske to amma mu musulmin ba mu iya tsara wannan tsarin yadda za mu yi ba yanzu za mu je garuruwa za mu je yankuna da yawan gaske za mu ga ɗaliban ilimi zaƙaƙurai. da ya kamata ce mu ɗauko su mu zo mu ɗauki ɗawainiyarsu mu karantar da su za su yi amfani ga addini da al'umma amma iyayensu ko ba su da hali ko ba su ma inda duniya ta samu gaba ba mun gano wannan da kyau ku akwai ɗaya daga cikin manya-manyan farfesoshi a jami'ar ahmadu bello saddau na tafiya yake a mota kawai ya gitta wata gona sai ya hango wani ba yana kiwon shanu ga wani yaro yana bin shi jajir sadana kawai yi birki ya kira dattijin ya ce wannan na wani samun shi a mota ya je kula da shi ya sa shi a mo ya sa shi a makaranta har sai da ya zama farfeso ina faɗi nan kowa ya san shi an gano wannan da kyau ko akwai hira da aka yi a bbc da wani yaro ya faɗi wasu kalmomi zakakuran kalmomi mala albani sai da ya tura a je a nemo duk inda yaron nan yake a ɗauko shi a kawo mai shi satin da ya tura a satin aka kashe shi yana bibiyan duk irin waɗannan a kwaso su da izinin allah za mu ci gaba daga inda ya tsaya mun gano wannan wannan tsarin ya kamata ce tsallabul ilmi min an ha'il alam daga ko'ina kenan yanzu sai mun cire tunani irin tunani na local champions mutum ya riga ɗaukan unguwansu ko yankinsu ko gidansu ko gundumansu ko ƙaramin hukumansu ko jihansu in kana tunanin irin waɗannan shiriritar wannan zai rika bayyana hatta a cikin saƙon da kake isarwa sai ka minti talatin kana jawabi in an kai shi wani unguwa ko wani gari su kasa ganin me kake faɗi saboda kana magana ne da 'yan tsukin wanda za su iya fahimta kaɗai kun gano wannan da kyau ku sauran jama'a kuma an je masa da shi sai su ce yare yake yi kuma hausa yake yi ana gane wannan da kyau jama'ar annabi to ana da bukatan a ɗibo ɗalibai min an ha'il alam daga ɓangarorin duniya da talakil olomi diniya wal aqaliya domin su tsaya da kyau su koye ilimin addini sannan kuma a koya masu ilimin zamani shi ake nufi da al'akaliya ba ilmul kalam kuna fahimtar wannan a lokaci da ana karantar da su irin wannan za a karantar da su kuma ilimomin boko da sauransu akwai malamin da ba za a bata mai lokaci ana karantar da shi ya kware accounting ko business admin ko kaza a kawai abin ake so a koyar da shi kawai koya mai turanci ya iya saboda ya je da awa kawai bai da bukatan waɗannan abubuwa a ce wai ya kware a fanni kaza yaran kawai ake son ya sau da ya isar da sakon da ake son ya isar a san da ake bukatan shi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan ko Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai mala ya ce wa kanat maktabatun kabira tabi'atun Lihazi hazihil madaris sai aka samu a wannan lokaci akwai manya-manyan labraries kun gano wannan da kyau ko ɗakin karatu manya-manya tabi'atul li hazihil madaris wanda suna attach suna da alaka da waɗannan manya-manyan makarantu an giggina suna haka yanzu nan polytechnic ba akwai ba eh duk abin da ka je za ka taddaga da nan a zankamu a kowane fanni ɗalibai ba su da yunwa a yanzu akwai e-library da sauransu ba wanda yake da yunwa amma in ji dai ana updating su waɗannan littattafan koko littattafan tun na da da can su ne ga suna kanta ya kamata duk wata shida a ce an ji an ɗibo sababbin edishin na littattafai da aka yi an kama ɗalibai ana refreshing ɗin ƙwaƙwalwansu lokaci bayan lokaci abinda malaman musulunci suke kenan yanzu wani littattafan da muka kawo nan wajen ko so mun taɓi ne don ba wajen ajiyewa ne mun fahimci wannan da kyau ku dole ne ya kasance akwai irin wannan a kowane fanni an kawo an tsara yadda al'umma za su amfana shi yasa malam muhammad awal adam albani ka je ga irin labararin da ya shirya duk waɗannan abubuwan da ake karantawa su ne fa malam ya tsara ya yi sa aikace amma aiki ne na mutum ɗaya ba gudunmawan kowa ba shawarar kowa ina gaya maka har ɗaliban shi ba wanda yake da gudunmuwan sisin shi ko shawaran shi babu kowa ma ci yake a ƙarƙashi wannan shi ne gaskiyan da ba kowa ke son a faɗe ta ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku to waɗannan manyan makarantu akwai labirari kuma a attach da su ta na an koya maka anan sai kai bincike anan wa ukhura akwai wasu labiraris ɗin wanda yake mustaqilla suna cin gashin kansu ne kun gano wannan da kyau ko public library ne wanda an bude saboda al'umman gari bai da alaka da wata jami'a ko wata tsangayin ilimi bi zatiha mustaqilla bi zatiha tahtawi ala zakha'irun ilmiya wanda suna zankame da taskoki na ilimi wa nawadir min kulli ilmin wa fannin sannan kuma akwai ababe littattafai na ilimi na kowane irin fanni littafin da baka sa ran ma za ka ji labarin shi ba sai ka zo ka same shi wanda duk ƙasanku ko duk yankinku ko duk garinku ba mai irin shi amma kana za waɗannan labararin ko dai wanda suke attach da waɗancan makarantu ko kuma waɗanda suke mustaƙilla ne masu jin kashin kansu an zuba duk abin da kake nema a ciki abin da ake so kawai aina tulabul ilm ku zo ku yi karatu ibn taymiya fa ya taso cikin wannan abin ne fa kaga ce bai karatu ba yaya wai yanzu ne ɗaliban ilimi za su koma su banda gulma ba abin da suke yawo da shi a gari babu yau zai zagi malam wani malam wani ya kuskure je kaza bai iya ba ai malam wani ne ya iya kaza wai abin da ɗaliban ilimi suke kenan in ka tambaye shi wai matani nawa ka haddace na ilimi ba nan ke gaban shi ba shi malamin da yake tura ka kana wancan tsiwar shin shi ya kwadaitar da kai wajen ka je ka karanta waɗannan abubuwa kai bincike a kansu an tura kawai yaran mutane da ɗaliban ilimi yau sun koma sun zama yadda ka san 'yan kamfen ɗin siyasa wanda season ɗin na wucewa ku gaba ɗaya za a zama abin tausayi cikin al'umma irin wannan ne sai lokaci ya yi tsawo ba su amfana da alherin da ake gaya masu ba sanda za zuwa ce su sa kasar abubuwan da karantar na taskokin ilimi irin wannan sai su koma kuma suna na dama da dana sani lokacin da ya kaji mutum ya ce wani ne cuce ni ƙarya kake zindiki kai ma ka cuci kanka an gane wannan da ke ku ga makarantun sannan ga kayan aiki ɗalibi ba ruwan shi da abin da ake a duniya don kamata ya ɗalibin ilimi fa in an tambaye shi an ce kai yaushe za a yi zaɓe cewa wala bai sani ba za a yi zaɓe ni bai ma san halin da ake ciki ba shi ka tambaye shi mazaji mun gano wannan da kyau ku yanzu misali ɗalibin ilimi nawa ne za ka tambaye shi dangane da abdurrahman ɗan mahadi ya san shi ba sai dai na ji kawana na faɗi mun gano wannan da kyau ku abdurrahman dan mahadi ne fa malaman jarhu wa ta'dil suke cewa alaman mutum suka ne kaji ya wassaka abdurrahman dan mahadi alaman mutum mutumin banza ne kaji ya soke shi kuna gane wannan da kyau ko saboda nagarta in ana biya maka bayani dangane da shi ko wallahi ba za ka so ka daina ji ba akwai malamin da wallahi kana bude baki ka soke shi ko har abada ka mutu ba za ƙara ka ba ilal abad Allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai mala ya ce la yusadu babu hali ayi darisin waɗannan libraries ɗin ba a kulla kofansu laila har duk wanda zai zo ya darasi ya nazari ya bincike kofa a buɗe take ba a rufe su kowa ya zo yi ولقد كانت المكتبة التابعة للمدرسة الكاملة ما ليش أوكي akwai شاك ɗakin karatu. wacce take da alaƙa da makaranta allati assasa kamil muhammad ayyubi wanda babban malami alkamil madrasatul kamiliya suna makarantar kenan madrasatul kamiliya wanda sarki kamil shi ya gina makarantar ya gina labararin a shekara ta ɗari shida da ishirin da ɗaya ta hatawi wahadaha ala mi'ati alfi kitabin wannan labirarin kaɗai tana ƙunshe da littattafai dubu ɗari kun gano wannan jama'a wannan fana maganar sama da shekara ɗari bakwai da ya gabata akwai labirari ƙwaya ɗaya da ke ɗauke da littattafai sama da nawa sama da dubu ɗari mun gano wannan da kyau ku sama da dubu ɗari a labarari ɗaya kuma sanda gina wannan makarantar aka tara wannan alheran a ciki lokacin ibn taimiyya yana da shekara 31 ne a duniya idan aka ce ibn taimiyya ya yi karatun da ya yi za a yi mamaki saboda kun irin malaman fa mun faɗe su a baya sannan ga makarantu bayan makarantu ga kayan aiki a wannan lokacin sa al'imamun zahabi suka taso su Ibnu kasir su mizzi da sauransu yanzu don allah a ce kawai mun zo mun kanar tarin Ibnu taimiyya mun mai a sha ruwan tsuntsaye wannan taskan za ka fahimce ta sai yaushe za ka gane yanzu wannan abin da muke ambatawa mai yiwa ko wani malami yana can a wani gari yana da wasu masu kuɗi wai da shi in ban da umara da aikin hajji ba abin da suke biya mai sai ya ji wannan nan da nan sai zai ce ku gina mana makaranta ku gina mana me labirari saboda 'ya'yan musulmi lokacin da haruna ɗan ja gina masallacin shi ya ce abu ɗaya ya rage zai gina shine labirari zai tafi ƙasan waje ƙasan larabawa ya ɗibo littattafai a zo a zuba ya ce mu ba mai karatu ba mu sai zo sai su yi mun gano wannan da kyau ku a satin da yake shirin zai wannan aikin shi ma a satin allah ya ɗauke ran shi Allah gafarta mashi to abin da ya kamata ce shugabanninmu malamanmu duk su ɗauka su riƙa yi kenan ka mutu ka bar wannan alherin ya fi ka mutu ka bar tarin dukiya a ta lissafi yanzu gaga shi kamil ne sai makaranta da zan madarsatul kamiliya wannan tafi dubu ɗari ba ƙanana ba ne a wancan lokacin ɗalibai za suna da access je su karanta su san abin da suka zama amma yanzu ɗaliban kalle sun zama 'yan oda tambaya za a mutum ga gaina ta dubara yana sai ba da ansa ko ya ja baki ta hikimomi wajen fassara ka ji fassaran ta yi nan karatun ya yi nan kun fahimci wannan da kyau shi jahili kuma in ka ce ba daidai ba ne sai ce hasara kake yi a yana ji an fassara larabci ya fasan me yake yi ba Allah shi kyauta mala ya ce wa kada ullifa fi nafsi hadal qarn mala ya ce hakika a daidai wannan karnin an samu an rubuta kutubun jalila littattafai masu daraja mala ya ce ta'atabirun marji'an lilmutaakhirin wanda ana lura da waɗannan littattafai a matsayin su ne marji'i ga waɗanda suke 'yan baya min ulama kun gano wannan da kyau ku waɗannan littattafan da aka rubuta su a wannan zamanin da waɗancan makarantu da labirare ke tashe. su ne waɗannan littattafai suka waye gari suka zama marji'i ga waɗanda suka zama 'yan baya a yanzu kuna gano wannan da kyau ku? mislu muqaddima kamar littafin muqaddima ya rubuta littafin muqaddima Ibn salah ili littafi ne na ilimin mai mustala <clears throat> mala yake cewa na allamatu taqiyyuddin Ibn salah wal qawaidul kubra a lokacin ne aka rubuta littafin alkawa'idul kubra li sheikh izzuddin ibn abdussalam littafi ne na me na usulul fiqhi wal majmu' sharhul muhazzab a wannan lokaci aka rubuta littafin al majmu'u sharhul muhazzab wa sharhu muslim lil imamin nawawi a lokacin ne fa waɗannan hamsha al majmu'u sharhul muhazzab mujalladi 25 ne Nawa ya rubuta sannan ya sharhin sayahu muslim a cikin jiz'i mujalladi 9 jiz'i 18 wa kitabul imam wa ihkamul ahkam sharhu umdatul ahkam libun da qiqin al-aid duk a wannan lokacin fa aka rubuta waɗannan littattafan wa tahzibul kamal da littafin tazibul kalmal na ilmin rijal na abil hajjajil mizzi wa mizanin laitidal da littafin mizanin laitidal wa tarihul islam lil allamati zahabi jama mun gano wannan da kyau ku ku ga irin makarantun da aka gina ku ga irin labirarin da aka tara ku ji irin malaman da suke a lokacin kun ga irin natijan da aka samu na ilimi ɗaliban sai suka zama ɗalibai da gaske kalli irin alkhairin da suka bari to sai waɗannan littattafai sai suka zama su ne jagorori gawa ga ɗaliban da suka zo a bayan waɗannan baki ɗaya kuna gane wannan da ku to mu abin da muke bukata a yau kenan a karantar da ɗalibai ɗaliban nan su taso su yi abin da ma malamansu ba su yi ba na ilimi da rubutu ina fatan mun gano wannan da kyau Ko kalli ibn al-imam <clears throat> al'imamul mizzi da al'imamul zahabi ɗaliban shi ne fa yanda yake karatu da karantarwa da rubutu haka suke yi kalli ibn al-qayyim ɗalibin shi ne ba wani fanni da za ka ɗauko na ilimi ka ce wai ibn al-qayyim bai rubutu a kan shi ba jawa mun gano wannan da kyau ko irin waɗannan abubuwan abin da muke so kenan mafi yawancin ku ɗalibai ne wanda kuna karatun da ake sa ran nan gaba da yawa za ku zama manyan mutane abin da ake neman ku je ku yi ma al'umman ku kenan tsakanin ku da Allah mun gano wannan da kyau ku ku je ku taimaka ma mutanen ku ku je masu da alherin da za a samu ɗaukaka amma ba kawai ku je ka samu kuɗi sai ka je kai katon gida talakawa suna zaune cikin talauci da kunci da wahala ba wannan bai da amfani yi ɗan ƙarami sai kai masu makaranta ka ɗibo malamai ka gina masu labirare ka ɗauki ɗawainiyar ɗalibai in allah ya ƙaddari mutum ɗaya daga ciki zama malami ka riga ka yi nasara aka yi asara ba allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu malam yake cewa bistis na'in adidin to yanzu wannan fa an gama da wannan chapter yanzu a bude wani faifai ne yanzu aka ce kash da ma a ce a wannan zamani nake aida na rabauta aida na ɗibi ilimi aida na amfana aida alheri ya yadu to still wannan alherin yana tattare da kuma wasu matsaloli da suke ƙoƙarin haifar ma ci gaban cikas ba wani abin da zai zama kaji kana kallon shi wai abu ne mai daraja abu ne mai alheri abu ne mai martaba face sai ka ga yana tattare da me da cikas ina fatan mun gano wannan da kyau misali mala albani ba shine malamin mu ba sanda ya taso a garin nan malaman garin tunkude yan bid'a da wanda yake karo da su hatta ahlus sunnan da ke da'awan da yake yi suke iri daya adawa suka rike da shi suna haifan mai da matsala a cikin da'awan kafirta yi suke yi wutan wannan bala'in ba ta mutu ba sai da Allah ya ɗauki ran shi kun gane wannan da kyau ko to duk wani alheri da kike gani ko to akwai wani sharri na nan na biye da shi to shine sai mala ya ce bistisna'in adid min shakhsiyat bayanan da za mu yi bari mu togace wasu daga cikin mutane wasu daga cikin malamai wa ma'asirar ilmiya da kuma wasu littattafai na ilimi kun gano wannan da kyau ko wanda su waɗannan littattafai na ilimi a togace su banda su cikin bayanan da za a yi na matsalan da aka samu a daidai lokacin kana tasimul il wa ta'ali fi hadha al-qarn bisi'ati wa qillati ta'ammuqi mala yace to a wannan lokaci tasimul il ilimi zai yiwu ka tsaya kai mai hange ka musalta shi wata alif da rubuce-rubucen da aka rika yi fi hazal karn a wannan karni bisa'a cewa littattafan an yi su da yawa amma wa ta'am muki sai dai ba a zurfafa wajen bayanai da tsamo abin da zai fa'idantar da jama'a mun gano wannan wadancan malaman da muka ambata a baya su ba haka suke ba littattafan da suka rubuta ba haka suke ba akwai littattafai da yawa da malamai da yawa da wannan bahasin malam bai kawo mana su ba sai mun kutsa cikin tarihin Ibn taymiya a nan ne za mu ci karo da waɗannan abubuwan jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko mala ya ce wa yaglibu tabi'un naqal wal iktibas ala tafkir wa dirasa wa ta'ammuqi fil ilm wa yaglibu tabi'un naqal so da dama abin da ya farin jaye shine kawai mutane sun koma nakali suke yi ba wanda zai ji magana ya je bincike ya tantance meye asalinta ya bayaninta ya ƙa'a wane ya faɗa kawai sai wane ya juna ya faɗi wane juna in magana ɗaya ne mutane ɗari kawai zai su maimaita ba wani bincike Tibas ala tafkir kowa ya irin yadda malam albani yake faɗi a harshen shi cewa an mai da ilimi ya zama an daskare waje ɗaya ba komiya a kwakwalen ɗaliban da malaman sai zama zama kawai banda majina ba komiya a ciki wani ya faɗi shi ma ya je maimaita wadda rasa wata an muke fil ilimi babu maganan je a bincike na ilimi da zarfafawa a cikin al'amarin ilimi wata kawwanat lil mazahibil fikihiyya qawalib min hadidin la tuqbalul maruna wata sama a wannan lokaci wasu ɗaliban kunjin da suka zama kawai shi da gaya mai ilimi a koya mai bayani oya-oya an jima ya ƙosa ya zama mai malami kawai a gaya mai nan da na koya mai mutum a mai fassara kawai shi ya yi sharhi daga baya to wannan bala'in barka ji abin da ya haifar yan tsakanin da allah wanda suke da irin wannan tunanin inda sun san sanda suke da irin wancan tunani daskarare da ya shige su sun yi bincike na ilimi magana ma ba za su yi zo bakinsu ba ba masu kudurce su yi aiki da ita ba to shine sai mala ya ce wata kawwanat wannan irin tunani da wannan daskarewan daskin da riɗi ɗin ba abin da ya haifar wa mutane sai lil mazahibul fiqhiyya sai ya haifar da wasu irin mazhabobi na fikihu wanda qawalib Ya sa suke da wasu irin ƙugiyoyi min hadidin na ƙarfe la tuqbal marunatu wata saba. wanda ba sa da ɗaga ƙafa koyaya akan a saba ma abin da suke akai wa iza kana al sa'id an alhaq haq da'irun bainal mazhab alarba'a to duk maganan da ta zo ko ma wani iri ne duk wanda ta taso kowa ya yi ta wannan yana kara kai ne ne a cikin mazhabobi guda hudu kun gano wannan da kyau ko sun sa kugiya sun yi banga-banga sun tare ba wanda ya isa ya ƙetare waɗannan mazhabobi guda biyu me ya haifar da wannan maimakon ɗaliban su faɗaɗa kamar yadda malaman farko suka faɗaɗa kawai sai su koma naƙali su koma jonawa a koma neman daraja da neman ɗaukaka duk wannan yana daga abin da nake ta yaƙi da shi kuma har malam albani da malam Jafar so koma ga Allah abin da suke ta faɗa da shi kenan yau fa an kai ga wasu malaman komawa ɗaka suke su kulla kansu su sa kasa din malam albani da malam jafar wasu na koyan karatu ta haka kun gano wannan da kyau ku wai da haka mutum anjima zai zai bude ce ku da muku tafsiri to shi malam jafar haka yi to irin wannan daskare wanda daskin dariɗi na ilimi ko shi ya haifar da duk irin waɗancan bala'o'in da mala yake haskakawa su malaman da suka rubuta tafsirin haka suka yi ba haka suka yi ba malam sai ce lakinna atba'u kullu mazhabin sai aka waye gari mabiyan kowane mazhabi daga cikin mazhabobi guda biyu yuhassiruna alhaqqa fi mazhabihim fil waqi' sun tare gaskiya kawai duk wani gaskiya ma koya take to tana cikin mazabinsu ne in ba nan ba to duk inda ka ƙetara ka ƙetara da bala'i wannan musibar shi ya zo mana nan ko ba shi ya zo ba kun ga maimakon a ce alherin da ya zo masu ibini shi aka zo mana da shi domin yanayin ƙasan da yanayin halin ya zama iri ɗaya to amma sai matsalan na biyun ta zo mana ta farkon fa sai ba ta zo mana ba shi sa lokacin da ake karantar da kai kamata ya riga karantar da kai daidai da mai, da irin zamanin da kake ciki za ka fi kowa fahimta jama'a mun gano wannan da kyau ko allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce la ya duna iza ta kasiran ala an ya mala yake cewa ba sa ƙarawa duk lokacin da aka nemi a yalwata ala an ya za su ce ra'ayo imamuna sawab ra'ayin jagoranmu ne daidai ya hata milul hata amma zai iya yi waye kuskure wa ra'ayin gairu na hata duk wani ra'ayin da ba namu ba kuskure ne ya hata milul sawab amma zai iya yiwa kuma a samu ya daidai kun ji fa nasu daidai ne na wani su ba daidai ba ne zai iya yiwa su kuskure zai iya wance ya daidai kun ga a karan farko sun jefa kuskure gawa duk wanda ya saba masu a lokaci ɗaya sun tabbatar da shirya ga wanda suke kan shi ne daidai Allah ya tsare mana imanin mu za mu saurara a nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum